الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na talata tara ga watan safar hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1433 wanda ya daidai da uku ga watan daya a shekara ta 2012 a lissafin miladiya kuma yau insha Allahu a ci gaba da karatunmu na littafin alamu sunnal manshura na sheikh hafiz bin ahmad al-hakami za mu tashi kan tambaya ta 60 daidai ko? na ma mithalu sifati zati mina sunna بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف حافظ بن عمرو بن احمد الحكمي رحمه الله تعالى ما من لا تغيبها نفقة يمين الله ملأ ملأ الله ملأ نعم لا تغيبها نفقة سهاب الليل لا لا تغيبها نفقة لا تغيبها نفقة نفقة نعم سحاء الليل طيب <coughs> ah, tambaya ta 60 daidai a wannan littafi na alamu sunnal manshura malamin yake cewa ma misalu sifati zati min sunna a makon da ya gabata mun karanta tambaya ta 59 inda malamin ya tambaya cewa akawo kawo misalai in misalai yana nufin ayoyi <clears throat> da suka yi magana akan sifo na zati daga alkur'ani kuma wannan mun tattauna a kansu kowace aya je abin da ke ciki to a akan dai sifofin zati ɗin har yanzu ba mu fita ba ya ce ma misalu sifatin zati minas sunna me misali ko a kawo masa misalai daga cikin hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka kunshi siffofin Allah amma kuma wanda suke alaka da zati wanne ne siffofin zati sifofi na zati mhm. ba ma'anar zati na tambaya ba sifofin zati ya ake me ɗin da ake bambancewa a ce wannan na zati ne wannan kuma na fi'ili yawwa sifofin da suke latan fakko an zatin lahi ba su rabuwa da zatin Allah su ake ce mu sifofin zati wanda a kowane lokaci Allah yana siffance da su siffofin fi'ili kuma su ne siffofin da suke da alaka da mashi'a in Allah ya so yayi in ya so kuma ya bari yawwa su waɗannan na zati din yace a kawo misali daga qur'ana daga sunna bayan mun ji misalai daga alqur'ani mai girma to shine na farko wajen jawabi yace ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam kamar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda yake cewa hijabuhun nur katanga ko makara da ta kare ubangiji daga bayinsa su ganshi shine annuru lau kashafahu da a ce zai yaye wannan nurin wato hasken la subuhatu wajhihi da hasken fuskarsa da annurin fuskarsa da ni'imar fuskar Allah subhanahu wata'ala da sun ƙona mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi da duk abin da ke gaban abin da Allah maɗauki ya fuskanta ma'ana inda yake gani to matukar abin da yake gani na halittarsa da ya ƙone baki ɗaya wannan iya hadithin kenan asalin hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da malamai suna kawo wannan hadithi dama a wurin maganar cewa Allah maɗaukaki ba a ganin zatinsa a wannan duniya ɗin cewa a duniyan nan babu wani ɗan adam da ya taɓa ganin Allah a haƙiƙanin yadda Allah yake babu la annabi musa kamar da muka san kisarsa annabi musa alaihi salatu wasalam ya zo a tsuru saina ya roƙi ubangiji subhanahu wa ta'ala rabbi arini anzur ilaika ya ubangiji ka nuna mini in ganka kala me ce da shi kala sai ce lan ba za ka ganni ba samsam walakinin zur ilal jabali amma ka dubi zuwa wannan dutsen tsuru saina fa in makanahu fa sawfa tarani in dutsen nan ya tsaya inda yake to zaka gani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan yayin da ubangiji ya bayyana ya bayyana wani abu na hasken zatinsa ga dutsen nan dutsen gaba ɗaya ruguje take a lokacin wa kharra musa sa'iqan annabi musa kuma ya faɗi a some don tabbacin cewa ba zai iya ganin ubangiji ba subhanahu wa ta'ala a wannan duniya ne wannan ayar mun santa yawwa wannan yana nuna mana hakika ne ashe lalle Allah subhanahu wa ta'ala a kare yake da wannan haske din in har za a iya jurewa a kalli wannan haske na zatinsa to za a gan shi to a duniya ko ba mu mai iya jure wannan abu duk halitta baki ɗaya ba iya dan adam ko aljani ba yawwa Kunga dutse da girmansa da ƙarfinsa da tabbatarsa bal Allah maɗauki ya gaya mana ya kira shi rasiyatin ne dama don ya zama amudi ga ƙasa ƙasa ai kamar rairayi ce Allah maɗauki ya halicci duwatsu ne don su tsare ƙasar ta tsaya gu ɗaya kada ta zaizaye ta tafi wani wuri Kunga ashe kenan yana da ƙarfi to idan wannan abun mai ƙarfi bai iya jure ya kalli zatin Allah subhanahu wa to fa ma baluka bai ma huwa adhafu minhu haga ina ga wanda kuma bai kai shi karfi ba shine dan adam ko sa shi yasa a wata riwayar <clears throat> kamar da al-Imam an-Nawawi ya tambihi wannan hadisi din dama Muslim ya ruwaito shi a sharhin sahihi Muslim al-Imam an-Nawawi yake cewa akwai riwayar dama da ta zo hijabuhu an-nur to akwai inda mai riwayan ya shakka ce awin nar ko kuma annar ma'ana ya zo da cewa ko nur ne ko kuma wuta shine har malam ibn al-qayyim a cikin nuniyarsa da ya zo sharhin ko bayanin kai sharhin a cikin nuniya da ya zo bayanin waɗannan abubuwa yake cewa dama abubuwan gaba ɗayansu abinda aka ce annur to ana nufin annar ɗin ne don haka da annur da annar duk ma'anarsu ɗaya shine har yake faɗin cewa haske nau'i uku ne dangane da ɗabi'arsa akwai hasken da yake fihi ishraqun wa ihraqun akwai haske akwai kuma ƙonewa ma'ana zai ƙona abu yace wannan shine kamar wutan mu ta duniya akwai ishraqi akwai kuma ihraqi in an ce ishraqi shine haske ihraq shi kuma me ƙona abu yawwa kaga kamar wutar duniya tana da haske akwai flame ko sannan kuma an taba akwai ƙonewa da zai ƙona abu shi wannan abin nan din wato abin da ke balbalar da ake cewa flame ai idan ka kunna kana ganin haske haka ne ko ba haka ba to wannan hasken shine ishraqi ƙonawar kuma ƙarfin ya ƙona abu shi ake ce ma ihraqi to wutar duniya haka take akwai kuma wutar da take ihraqi ne biduni ishraqi konewa take tana ƙona abu ba wai konewa ba konawa tana konawa duk abin da aka sa a cikinta za ta kona shi amma ba ta da ishiraki ba ta da haske wannan malamai suka ce ita ce wutar jahannama shi yasa ake siffanta wutar jahannama ita duhu ne da ita ba haske ne da ita ba flame bane wannan da ke tashi ita duhu ne baki kirin kuma sannan tana kona jikin tana kona wato jikin dan adam da za a sa shi a ciki ko aljini mun ji na biyu akwai kuma hasken da yake ishraqi ne bila ihraqi hasken ne ba tare da ƙonawa ba yau shi ne suka ba da misali da hasken wata shi haske ne amma ba ihraqi saɓanin hasken rana hasken rana akwai ihraqi akwai kuma ishraqi mun fahimci wannan yauwa to na zatin Allah subhanahu wa ta'ala wannan hasken da yake hijabi ne shi ishraqi ne shi ma akwai ihraqi mun gane domin duk abin da ya fuskance shi zai kona shi shi sa har yake cewa a lauka shafahu da zai bude shi ya kau da wannan wato shamaki ɗin ahraqat subuhatu wajhihi hasken fuskar Allah subhanahu wa da ya ƙona mantaha ilaihi basaruhu duk abin da ganin Allah zai tuƙe zuwa gare shi wannan ba a nufin cewa ganin Allah yana da iyaka ba karka ka fahimci wannan a wannan hadisi ana nufin duk abin da ke gabansa da ya fuskance shi ya kalle shi domin yana kallon komai to ko menene in dai halitta ne zai kone da Allah zai yaye zatinsa to duk duniya sai ta kone baki ɗaya mun fahimci wannan yawwa wannan menene haske ne da yake da alaka da zatin Allah subhanahu wa ta'ala ko an kawo mana shi a hadisi manzon Allah ne sallallahu alaihi ya faɗi a hadisin da yake sahihi a cikin sahihi muslim ashe kenan wannan hadisi dalili ne akan me akan siffofi na zatin Allah subhanahu ta'ala a cikin hadisi mun gane yau shi yasa malamin ya kawo mana shi hijabu hijabuhu shamakin Allah madaukaki da yasa tsakaninsa da halittarsa annuru shine haske awin nar ko wuta law kashafahu da zai yaye shi la subuhatu subuhatu jam'i ne na subha in an ce subha ana nufin haske da annurin fuska yawwa subuhatu wajhillahi tabaraka wata'ala wannan haske na fuskar Allah madaukaki da Allah zai yaye wancan hijabin to da hasken fuskarsa ya kona shine la ahraqat da ya kona duk abin da ke gabansa subhanahu wata'ala hmm. la ilaha illallah Allah madaukaki ya kara mana imani da shi da zatinsa da siffofinsa yace wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam ko wa qawlihi inda ma ne akan ka qawlihi ko yace wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam hakanan da kuma faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa yaminullahi mal'a hannun Allah na dama shine yaminullahi daman Allah mal'a a cike take shine mal'a yawa la taghiduha an nafaqatun wani abu na ciyarwa da Allah maɗauki ke ɗauka ya yi infaƙi ya bayar bayar wadda yake da ciyar wadda yake la taghibuha ba ta rage shi ragewa shine ma'anan taghibu ya shi ne a cikin suratul hud wa ghiba ma'u ko wa naqasa al-ma'u kenan wa nuqisa al-ma'u wato aka rage ruwan ma'ana kenan dai wato duk wani infaki ciyarwa da Allah madauki ke ci da bayansa wannan a bashi kaza wannan a bashi kaza to wannan abun baya rage abin da ke hannun Allah subhanahu wa ta'ala wannan ai ya faɗa mana wani hadisin kuma dama daban ko cewa da dan adam tun na farko da na ƙarshe tun daga annabi adam zuwa ga jaririn ƙarshe da za a haifa su haɗu a lokaci guda a wuri guda annabi sallallahu ya ce Allah ne faɗi da za su ɗaga hannunsu kowa ya roƙi abin da yake so inda kowa zai ce yana son kwatankwacin duniyan nan sau miliyan ɗaya kowa ya nemi wannan kuma Allah maɗauki ya ba su tun daga annabi adam zuwa yanzu Allah maɗauki ya ɗauki wannan buƙatar ya baiwa kowa abin da yake so ɗin nan sai Allah ya ce wannan abu ba zai rage komai daga cikin abin da ke hannun Allah ba sai kamar yadda in ka sa allura a cikin teku ka ciro ta in har wani abu zai ragu to wannan ma zai rage wani abu daga gun Allah kaga wannan ya nuna maka cewa ashe kenan abin da Allah yake rike da shi yawansa ya wuce duk abin da kake tsammani to amma me yasa aka wannan hadisi dalilin kawo shi shine yaminu ba sai yaminu ba hannun dama a kenan Allah yana da hannu kuma ana siffanta shi da dama mun gane wannan yau wannan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana yau in kana magana a babin ciyarwa da kuma tawakkali da girman ikon Allah maɗaukaki to za ka kawo wannan hadisin sai kai wa'azi akan ikon Allah da mallakar komai da cewa babu abin da ya rage na daga abin da yake bayarwa amma nan muna zancen tauhidi ne a babin asma'i was sifat shin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana da lafazin bakinsa akan Allah madaukaki ya faɗi wani abu na zatin Allah eh ya faɗa misalin sa shine wannan yaminu siffa ce ta Allah madaukaki ana nufin hannu yaya yake hannun nan a hakikanin sa ba mu sani ba amma dai yana da shi tunda ya faɗa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mun gane wannan shine darasin mu hmm. shi kuma abin da ya shafi eh, tawakkali da sauran abin da alamarki ke yi na ciyarwa wannan ababinsa shi ma duk za a ji shi sai ce la na faƙatu ciyarwa ba ta rage shi sahaun laili wan nahar shi wannan yaminin na Allah mai yawan kwarara ne shine sahau yau ai da'imatu as-sabbi bisad ba bisini ba da'imatu sabbi mai yawan kwarara ne kullum a kwarara yake hannun Allah subhanahu ta'ala ma'ana kullum yana zubo da ni'ima yana bawa bayinsa yana ci da su yana tallafa musu yana kula da su yana gudanar da rayuwarsu a duniya lailu wani har ko akwai lokacin da Allah madauki baya ciyar baya ciyarwa baya bada komai a kowane lokaci bayarwa yake to shine abin da ake nufi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aitu shin ku bani labari kuna ganin ma faƙa abin da Allah madauki ya bayar ya ciyar na dukiya na wani abin amfani na abinci ne ko abin mallaka منذ خلق السماوات والأرض arba تندي حلتشي سمي دا كسا فإنه تونن أبن دي بار تلوك تندي حلتشي يوشي أك حلتشي sammai da ƙasa lokacin da Allah maɗaukaki ya halicci abubuwa bayan ya halicci al'arshinsa ya halicci alkalami ya umarci alkalamin ya rubuta maqadirul ashiya ya kuma rubuta wannan an yi shi tun kafin a halicci sammai da ƙasan da shekara dubu hamsin irin lissafin Allah ba irin namu ba yawwa shekara dubu hamsin a gun allah shine shekara ɗaya a gunmu in abinda kowace shekara kai dubu ita shekara ɗaya a wurin allah subhanahu wa ta'ala to shekara dubu hamsin kafin a halicci sammai da ƙasa allah maɗauki ya umarci alƙalami ya rubuta ƙaddarar kowa da kowa a cikinmu tun kafin a halicci sammai bayan an halicci sammai fa aka halicci annabi adam mun gane wannan to tun daga lokacin nan ai allah yana ciyar da bayinsa ko yana ba su abin da za su ci yana ba su abin da za su sha yana ba su abin da za su mallaka to wannan abun tun daga halittar sammai da ƙasa har zuwa yau annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake tambayar sahabbai shin ba ku gani ba tun lokacin da Allah ke ya halicci yake ciyarwa tun kafin ya halicci a bayan ya halicci sammai kafin ya halicci sammai da ƙasa wannan abin da yake sai ce lam yaghid ma fi yaminihi duk abin da aka ciyar din nan to bai rage komai daga abin da ke hannun Allah ba subhanahu wataala Allahu huwal ganiyyu kamar yadda ya faɗi Allah shine mawadaci yace wa arshuhu alal ma'i al'arshinsa kuma tana bisa ruwa wa biyadihi al-ukhra a ɗaya hannun nasa kuma malamai nan sun tattauna me yasa ɗaya hannun ba a ce masa hagu ba hmm? saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa a hannayen Allah duk sunan su dama akwai wani hadisi na Abdullahi bin Umar Muslim ya ruwaito shi da ya faɗi lafazin shimaluhu cewa hagun ɗin Allah to amma banda wannan riwayar babu wata shi sa hal mutane suka malamai suka illanta wannan riwayar cewa bata inganta ba abin da ya inganta shine hakikanin hannayen Allah gaba ɗaya sunansu dama yauwa amma in aka faɗi daman ana so a bambance ɗaya da ɗaya ana ce wa biye da ukhra sai a ce a ɗaya hannun kuma da mun gane saboda me shimal lafazin hagu yana da wata ma'ana da za a iya fahimtar na kaso a ciki haka ne domin ko agun dan adam an fi annabi sallallahu alaihi abin da ya umarce mu da shi shine mai amfani da daman mu wajen duk abin da yake alheri ne ko hagu kuma ai amfani da ita abin da yake na kazanta da makamantansu shi yasa kaga in mutum ya je bayan gida zai tsarki da hannun hagu yake ba da hannun dama ba kuma idan ya tashi zai gaisa da mutane hannun dama yake miƙa musu ba hannun hagu ba in gani shi miƙa hannun hagu saɓanin sunnar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam saɓanin fitra sannan kuma cin abinci har yanzu kaga mutum zai ci abinci yana ci da me da hannun dama ne ko da shi ba hagu ne yawwa mun akwai mutane akwai badame akwai hagu to bahago abin da sa ake ce masa bahago saboda hagun dinsa fi karfi wajen aiki yawwa in zai yi duka ko zai mika abu karfinsa ya koma gefen hagu wannan halitta ce ba na kasu bane dangane da shi da haka kare ɗauki komai amma in ya tashi zai yi ayyukansa na alheri ya yi su da dama duk da cewa ba zai ji daɗin abin da yake ba yauwa wannan yana sa mutum a yi tambihi akan masu cin abinci da hannun hagu za ka ga wani zai ci abu musamman idan abun iri biyu ne sau da mutane dai sun sani idan za a ci abinci da dama ake ci to amma idan mutum ya zo shan shayi da biredi ko ya ake yi sai mutum ya riƙe biredin da hannun hagu kofin shayinsa a hannun dama sai ya sa hannun hagun ya kai bakinsa ya yagi biredi sai kuma ya ɗura shayin da hannunsa na dama wannan ba daidai ba ne yau abin da yake daidai in za ka sha shayi to alal ko a kan tebur ne ko a zaune in a zaune kake a ƙasa to ka aje kofin nan a ƙasa in ka so ka riƙe biredin da hannun hagu amma sai ka sa hannunka na dama sai ka yagi biredin sai ka kai bakinka ya zama dai hannun da zai sa abu a bakinka to hannun dama ne ba hagu ba mun fahimci wannan in ka sa biredin a bakinka da ka yago daga hannun hagu sai kuma ka ɗau kofinka na shayi sai ka sa a baki kun ga dama ce duka ta kai maka wato abin da za ka ci zuwa bakinka wannan shine dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kada mutum ya ce a wallahi ni na saba ni ba zan iya ba wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana ci da hannun hagu sai ya ce ka ci da hannun damanka sai ya ce ba zai iya ba kuma ya fahimci ya sani Allah ya sanar da shi cewa girman kai yake nufi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ka iya din ba har abada ce har ya mutu kuma bai iya sa hannunsa na dama ya ci abinci ba to kun ga wannan ai matsala ce ashe da abin daidai ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar shi a haka ba daidai ba ne duk abin da zai shiga bakinka to kar ka yi amfani da hannun hagu haka hakanan mutum na cin abinci da fork da kuma spoon ko ake cewa yawwa ga cokali mai faɗi da kuma mai yatsu yawwa ko a ce za a yagi a yanka nama da wuka sai ka ga an ɗauki ita shinkafar in shinkafa ce sai a ga ita ce kawai za a kai baki da dama shi kuma nama sai a ce za a kai shi da hannun hagu wannan duk kuskure ne in yanka ne ko kuma zai taimaka maka ne shi wannan cokali mai yatsun zai taimaka maka ne wajen ka raba naman gida biyu to sai ka dawo da shi kuma dai ko ka ɗora akan cokalin ko kuma ka yi amfani da fork ɗin da hannunka na dama dai ka ɗauka ka kai baki a takaice duk abin da zai shiga bakinka ya zama hannunka na dama ne ya sa a cikin bakin ba hannun hagu ba na ji an fahimci abu yawwa mutum ya kokari ya tabbaka wannan insha Allah shine dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai ke cewa yaminullahi mal'a mun wuce wannan ko yau har inda ke cewa fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi wa arshuhu ala al wa bi yadihi al-ukhra yau wannan ne yame da mu yace wa bi yadihi al-ukhra a ɗaya hannun nasa kuwa shi Allah subhanahu wa ta'ala akwai alfaid awil qabdu shi ma akwai sabani na malamai akan me ake nufi wato an faɗi alfaidu ne ko ko alqabdu aka faɗa wannan yana komawa ne zuwa ga asalin dabti na malamai ko saboda <clears throat> kusantar wasalin shi wani da ya ɗauko ƙila a rubuce ya tashi a da'insa sai ya yi a da'in ko wannan ko wannan kasancewar da babu ɗigon wasali haka laraba suke karanta harufansu yauwa kuma alfai in za a karanta kun ga fa'unce mai ɗugo ɗaya a kanta ko da kuma ya'u alƙabdu kuma ƙafunce mai ɗigo biyu a sama ƙasa kuma ba'un mai ɗigo ɗaya wannan ana iya samun ishtibahi da rikici wajen karantawa dama a lokacin da babu ɗigo yawwa ko kuma ya zama haka ya haddato shi dama a riwayar cewa alfaidu aka faɗa ko kuma alƙabdu wannan kuma shine yafi domin riwaya dama da ka ake yin ta tun kafin a fara rubutu mun fahimci wannan yawwa to malamai sun tattauna me ake nufi da wannan in an ce alfaidu shine ihsanin da Allah madauki ke kwararo wa mutane kamar da fada ya abu ya kwarara yawwa ma'ana abin da Allah mulki ke wa mutane na ihsaninsa na kyautayinsa na imominsa na alherinsa shine alfaidu alqabdu kuma suka ce abin da ake shine qabdul arwah ɗaukar ran mutum ma'ana ɗaukar rai shi kuma daga da wannan hannun hagu ma'ana umarnin da Allah zai bayar na waɗancan abubuwa na kyautayi da wani abu na ihsani wa biyadihi al-ukhra suna zuwa ne daga wancan hannu din ko kuma karɓar rayuka mun fahimci wannan yawwa ma kaga kenan umarnin a karbi ran da cewa aje a yi duk da cewa mala'ikan mutuwa za a aiko Allah maɗauki ya dangana abin zuwa ga wato anan annabi sallallahu alaihi ya dangana abin gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wataala ta bangaren meye ga fassararsa a ƙarshe mu kalli fassarar dan ya nuna cewa ba Allah maɗauki shi ke yi mubasharatan mubasharar a karbi ran mutum waye yake yi in ce mubashara ana direct aikin da za a yi na a ran mutum waye yake mala'ikan mutuwa ne kaga ashe umarni ne daga Allah in lokacin ajali ya yi sai a tura mala'ika mutuwa sai je ya zare ran mutum to abin da zai nuna mana cewa wancan alfaidu wal qabdu ikon su ne a hannun Allah subhanahu ta'ala ta bangaren umarni shi yasa aka fassara mana annabi sallallahu alaihi wasallam fassara sai shi yarfa'u wa yukhfidu yarfa'u man yasha'u bil faidi wal ihsani ma'ana yana ɗaukaka wanda ya so ta hanyar kyautayin da zai da ni'imomin da zai ko kuma alqabdu ya zama yukhfidu ma'ana ta hanyar karɓar rai Allah subhanahu ta'ala shine wato ke sauke wanda ya so mun fahimci wannan akwai wata riwayar da ta zo cewa Allah maɗaukaki bi yadihi almizan a hannunsa akwai mizani yukhfidu alqista wa yarfa'u Allah maɗaukaki yana yin ƙasa da adalci yana kuma ɗaukaka shi malamai shi ma suka fassara duk ya zo a wannan riwaya ta wannan hadisi suka ce abinda ake nufi da yukhfidul qasd an an ce alqist ana nufin adalci yawa Allah madauki yana sassauta adalci yayi ya sa shi ya koma baya ma'ana a samu zalunci kenan yawa ma'ana Allah madauki zai iya kawo wani zamani da zai zama cewa wajen gudanar da rayuwar mutane babu adalci sai zalunci yayi yawa shine abinda ake nufi da yukhfidul qista yawa wa yarfa'uhu kuma sannan zai iya daga shi ma'ana wata kuma sai a sami wato shugabanci ya zama cewa akwai adalci haka Allah subhanahu ta'ala yake a ikonsa yau wannan gobe wannan duk da cewa ba shi ne yake yin adalcin ko zaluncin ba shi aikinsa gaba ɗaya a adalci ne amma zaluncin da ake wa bayi yan uwansu ne bayi suke musu Allah baya zaluntar bayinsa ina fatan fahimci wannan to amma duka gaba ɗaya da adalcin da zaluncin duk Allah ne da izininsa alkauni abin ke faruwa zan tambaye ku me alkauni hmm? mun sha magana akan wannan bambanci tsakanin al'izinul kauni al'izinul shar'i al'amurul kauni al'amurul shar'i ko al'iradar kauniya al'iradar shar'iyya na نعم مم. مم. جيد دان وانا ابو آه، نعم نعم جزاك الله خيرا وبارك فيك نعم نعم جيد وانا dabtin shine abin da ka to a ce abu kauni abu ne mujarradin halitta Allah maɗauki ya halicci abun ya auku ba dan yana sansa so mun gane shi yasa in ka zo fassara wannan wanda ka riƙa fassara ta da nufi abinda Allah ya nufi ya auku ko da baya sansa kuma bai yadda da shi ba akwai abubuwa a cikin halittar Allah ya nufi su auku amma baya san su kun Allah baya san zalunci baya san kafirci shi yasa ce wala yarda li ibadihi al-kufr amma gashi ana kafirci ko don haka da mutum ya kafa hujja shi to Allah ya san baya san abu kuma ya yadda a yi wannan kamar yadda 'yan abin nan suka ɗauka jabariya ko suka ce ah, to a shikenan tun da kaga abu ya faru Allah ne yake so da Allah baya so da bai faru ba sai suka ce duk abin da kaga dama kai ma ka aikata Allah ne ya so ka aikata haka shi yasa suka halatta mutum ya ta sako ya ta shan giya ya ta tsiye sai ta abin da ya ga dama duk nassoshin nan na kur'ani na kada ku kaza kada ku kaza duk suka aje su suka ce duk abin da mutum yi Allah ne ya so sai suka haɗe suka fassara so ɗin na nufi suka fassara ma'anarsa ɗaya da so na yarda wannan kuma shine kuskurensu na fata mun fahimci abu yau abin da ake nufi shine Allah subhanahu wa ta'ala da izininsa da saninsa da nufinsa da kafirci da zalunci da duk wani abin da ba daidai ba yake aukuwa amma fa bai yadda da shi ba shi yasa ya dora ukubar da zai wanda ya yi su mun gane domin shi dan adam din dama ai an bashi zabi an ce kayi kaza kar ka bar kaza kuma aka bashi dama yana da iko ya ce bari in yi kaza ko in bar kaza ko mutum ya taba ji a lokacin da zai wani laifi in mutum ya tashi zai yi zunubi Allah ya yashe mu yana ji a zuciyarsa ga wani umarni daga Allah cewa je ka aikata kaza babu a ashe nan ba umarnin Allah bane kar mutum ya kafa hujja da wannan a ce ya ce Allah madauki shi ya bashi dama yi komai Allah ya yi nufin kai komai duk abin da kai sawa'un na daidai da sako amma ba abin da yake so ka aikata ya yarda da shi sai abin da yake yayi umarni da shi to wancan abin da aka yi na umarni shi ake ce ma shar'iyya abin da kuma na halitta ne ba tare da Allah maɗaukaki ya yarda da shi ya so shi ba kawai dai ya faru ne saboda halittarsa domin babu wani abu da yake da da ikon ya aikatu ya faru ya samu a duniya in ba ikon Allah ba nufin Allah idan da a ce Allah baya nufin wani abu ya auku a cikin halitta sai iya alherin kawai ai wani ashe kenan zamu ce sharri in ya faru wani abu ne ya faru a cikin mulkin Allah ba da ba da sanin Allah ba akwai abin da zai faru a cikin mulkin Allah ba da saninsa ba yawwa ashe da sharrin da kafircin da saban duk Allah ya san za su faru amma bai yadda a aikata su ba bai yadda ba ma'ana baya so a yi amma kuma da nufinsa ake yin su saboda shi mai yin an ba shi damar ya yi zaɓi dama an ce masa yamin ko shimal ka yi kaza ko ka bar kaza duk kuma lokacin da ya zo zai aikin alheri za ka ji zuciyarsa ce take zaɓar ya yi aikin alherin nan in ya zo zai mummuna zuciyarsa ce take zaɓar ya yi mummunan nan tun da ku zuciyarsa sai ta zaɓa to shi za a yi wa azaba in ya aikata abin da ba daidai ba shi za a bai wa lada in ya aikata abin da ke daidai amma gaba ɗayansu da abin da Allah ya so ya yi nufinsa ba tare da yana yarda da shi ba da kuma abin da ya so ya auku bayan kuma ya yarda da shi kuma yana so kuma zai ba da lada a kai to duka da ikon Allah suke faruwa shi ke nan abin da ake so ka fahimta akwai rikici a wannan zancen akwai magana akan imani da kaddara in mun zo kanta insha Allah za mu kara bude wannan abun kowa ya fahimce shi yadda ya kamata nan kawai misali ne na maganar cewa Allah madaukaki duk abin da aka yi na adalci ko na zalunci to duka da nufinsa ne na zalunci baya so a yi na adalci yana so a yi kuma ya yi umarni a yi mun fahimci wannan yau to saboda riwayar da ta zo da wannan ne mun gane wannan hadisin da fassarar da kalmomin kowa ya riƙe tayyib an ce eh haka ne to mu ci gaba <clears throat> yace wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa fi hadithid dajjal a hadithin dujal menene dujal dujal wata halitta ce siga irin ta mutum amma idansa kwaya ɗaya ne a gaban goshinsa haka ya tabbata a sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari kuma yana cikin alamomin tashin alkiyama manya da za su zo su auku kafin allah maɗauki ya gargada mutane gaba ɗaya a bar duniyan nan duka akwai ayoyi dama ko abin da ake ce ma alamomin tashin alkiyama ƙanana akwai kuma manya ko yawa ƙananan nan kusan yanzu gaba ɗaya sun gama haɗuwa duka wanda annabi sallallahu alaihi ya faɗa cewa zai faru kafin tashin alkiyama wanda suka zo a hadisai duka sun faru kaga manyan ake jira kenan manyan kuma guda goma to daga cikinsu akwai wannan dujal ɗin zai zo allah maɗaukaki dama shi yasa ake cewa matsalar dujal da zuwansa da abin da zai yi ake kiranta fitina me yasa ake ce mata fitina saboda allah maɗauki ne zai bashi karfi. ya kulu lissama'i am tumtira fa tumtir zai ce sama ta zubo ruwa sai ta zubo da ruwa yace ta ɗauke ta ɗauke ya umarci ƙasa wani abu ya tsiro na abinci abin kuma ya tsiro kuma ya tara mutane waɗanda suka bi shi ko kuma ya samu mutane gaba ɗaya ya ce ga aljannarsa ya yi mata ado ya ce mutane su zo su shiga duk wanda ya shiga aljannarsa annabi sallallahu alaihi ya ce wuta ce ga wuta kuma shi ma ya yi kamar ga wuta nan ya halicce ta ya nuna wa mutane ga shi wuta ka zo za ka shiga ashe aljanna ce ta Allah mun fahimci abin din haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya suranta mana wannan abun kuma wani abu ne wanda tilas mu gaskata shi ba mu da dalilin da zamu karyata dan lokacin bai zo ba ballantana ka ce ai ba zai yiwu ba mun gane wannan dama mutum yakan gwada abu zai yiwu ko ba zai yiwu ba idan lokacinsa ya zo sai ya ga bai auku ba ko kuma idan wani abu ne na ilimin waje wanda zai iya zuwa laboratory sai ya je ya gwada ai mun sha wannan zancen yawa duk abin da ya shafi ilimin gaibi ba a cusa hankali a ciki amma me yasa na faɗi wannan akwai wasu mutanen da a yanzu a zamanin da muke ciki da 'yan shekarun baya suna tawilin irin waɗannan abubuwa sai su dujal ai ba wani abu ne kawai abin da ake nufi a kafirai da za su yi sai tsara akan mutane su hana su la ilaha illallah ko su hana gudanar addini su ake nufi da dujal wani ma har ayyana suna yake ce ƙasa kaza ita ce dujal ko ce turawa su ne dujal wannan duk fasarar ta saba wa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ya gaya mana ba na'am abinda turawa suka zo da shi wanda ba daidai ba na'am yana nan a ba daidai ba kowace ƙasa in ma tana da sharri sharrin ta yana nan amma ba ne dujal ba mun gane ba inkarin sharrin bature ko rashin sharrin sa ake ba amma maganar menene dujal to ba wannan ne dujal ba dujal halitta ce me ke nuna mana wannan cewa hakika halitta ce shine wannan hadisin da zamu karanta yanzu mun fahimci wannan na faɗi wancan ne don tambihi kada ka ji ko ka karanta a wasu littafai ana rubuta musamman da ake rubuta na turanci nan da wasu websites a internet ana tallan irin waɗannan abubuwa ka ji an ce ai dujal ɗin ya riga ya zo wani ma cewa ya kwallon kafa ce dujal wani kuma ya ce kaza ya duba wani sako dai da ake yi sai ce shine dujal ka in kana so ka yi wa'azi akan kwallon kafa ko akan wani abu ka yi shi iya shi gwargwadon dalilan shari'a na halacci ko rashin halacci mun fahimci wannan amma kada ka ɗauko abin da ba ka da nassi a kan cewa ga yadda yake ka zo ka ce ga yadda yake wannan ba daidai ba ne annabi sallallahu alaihi wasallama a fitinar dujal ɗin nan ya faɗa mana daga cikin hadithinsa ne dogo ne ba da ba lokacin zancensa ba ne zai zo mana nan gaba insha Allah daga cikin fitinar da aka da Allah da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana dangane da dujal shine irin wancan abubuwa da muka gani kun ga wannan ai fitina ce mutum zai iya fitunuwa ya gaskata shi in ya gaskata shi ya bi abin da ya faɗa to zai zama cikin mabiyansa kuma wuta za shi kuma gashi ƙarshen duniya dama ya zo a wannan lokaci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu duk sallar farilla da muka yi in mun gama salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tahiyar ƙarshe mu nemi tsari daga abubuwa hudu Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ko wa min azabil qabri wa min fitnati ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat waɗannan abubuwa guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu nemi tsarin Allah madaukaki daga gare su azabar wuta azabar kabari fitinar rayuwa irin wannan fitinar da muke ciki yanzu a wannan rayuwar tamu fitinu iri iri yawan mata rashin aure yawan zinace zinace yawan abubuwa marasa kyau sace sacen mutane yanka jikin mutane a tsafi duk waɗannan fitinu ne na rayuwa bala'i dai iri-iri na rayuwa mu roƙi Allah maɗaukaki ya yaye mana shi sannan kuma ya ce wa fitnatil masihi dajjal da kuma fitina ta masihu ad-dajjal al-masihu akwai na haƙiƙa shine annabi Isa dan Maryam akwai kuma al-masihi dajjal ma'ana dujal eh, masihin ƙarya yawwa masihi amma na ƙarya domin dama asalin ad-dajlu shine al-kadhibu yawwa shi yasa ake kiransa dujal saboda maƙaryaci ne shi zai ce Allah ya ce kaza alhali Allah bai ce ba to duk wanda ya yi masa da'a to Allah maɗauki zai jarrabe shi da waɗannan abubuwa muna roƙon Allah maɗauki ya tsare mu daga aukuwa to Allah maɗauki ya bashi wata alama annabi sallallahu alaihi ya gaya mana ita alamar ita ce idansa guda ɗaya ne ba wai da yana da ido biyu sai kuma ya makance ba yawwa shi idansa guda ɗaya ne sannan kuma a goshinsa an rubuta kafun da fa'un da ra'u ma'ana kafiri ne shi haka yake a rubuce ma'ana kafara in ka gan shi to dama shi kenan kar ka bi shi ina fatan fahimta don haka ba wani abu ne na wasa ba ko wani kwatance tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan siffar in ka zo kai tawilinsa da cewa ko wata harka ce ta zamani ta tura ko wani abu to kaga baka yadda da wannan magana ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi kuma ita maganar aqida tana nan a kowanne babi duk abin da zai kai ka ka karyata maganar manzan Allah sallallahu ka bashi wata ka bata wata ma'ana to yana da hatsari ga aqidar mutum Allah madauki ya tsare ya kiyaye sai yake cewa a hadithin dajjal Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah la yakhfa alaikum Allah ba zai buya ba gare ku domin shi dujal ran da zai zo cewa zai ce shine Allah haka Allah ba shine ke da wuta da aljanna ba ya ce sama ta zubo ruwa ƙasa ta tsoro abu in yi wannan wanda ya gaskata shi ya yadda da shi to sai ya bi shi wanda kuma ya karyata shi zai masa azaba amma azaban nan daɗinta zai ji don zai jefa shi wutarsa wutarsa kuma shiga ajalin Allah ce mun gane wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mana in Allah la yafa alku Allah ba ya muku ba in Allah ne ya zo hakikatan kuna ganin sa za ku gane mun fahimci abin yawwa sai ya ce inna Allah laysa bi a'wara Allah ba mai ido ɗaya bane mun fahimci wannan to wannan shine dalilin kawo wannan hadithin a wannan babin ana zancen wato Allah subhanahu wa ta'ala da siffofinsa da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ashe Allah ba ido ɗaya ne da shi ba mun gane wannan yawa domin kar ya cakuɗe ya rikice wa mutum da cewa ko dujal in ya zo ya gan shi da ido ɗaya tsammanin Allah ne Allah maɗaukaki ba ido ɗaya ne da shi ba dujal shine mai ido ɗaya mun fahimci hadisin da asalin inda ido sami ake so a koya mana yawa to sai ce wa ashara biyadihi ila ainihi kuma domin mu gane zancen sosai mai riwayar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan inna Allah laysa bi a'war sai amfani da hannunsa sai nuni zuwa ga idansa dan ku gane cewa ido na hakika ake nufi mun gane wannan yawwa amma idan Allah shi kuma na hakikarsa na zatinsa shi ya san yadda yake amma saboda sahabbai su fahimci wannan maganar da yace Allah ba a'awar bane ba mai ido ɗaya bane sai ya ishara shi manzo Allah sallallahu zuwa ga nasa idan dan a gane cewa ido hakika ake nufi ina fata mun gane sai ce wa fi hadithi istikharati haka nan a cikin hadithin istikhara mun san hadithin istikhara mun taɓa magana akan istikhara annabi sallallahu alaihi wasallam a ruwatu daga gare shi yana cewa cewa yana cewa kai ya ilmantar da sahabbansa radiyallahu anhum addu'ar istikhara kamar yadda yake koya musu sura daga cikin alkur'ani ko daga cikin abin da yake shine Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim Allahumma ya Allah inni ni astakhiruka ina baka zabi ina neman zabinka shine ma'anar astakhiruka asalin lafazin istikhara kenan shine yanzu bahaushe ke cewa istihara ko baya faɗin ha ɗin sai ce istihara kuma har wasu mutanen suna ɗaukar cewa istihara ma'anarta shine ka je gun malami ka bashi labarin matsalolinka sai ka tashi ka taho shi kuma shi zai maka istihara hmm, zai maka sai wasu suka fahimci ma kamar wannan addu'a ake nufi to ita wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ya koya mana ne akan kowa ya je ya yi shi kansa ba cewa ka je ka samu malam wane ma istihara ba naka ka yi ƙoƙari ka haddace addu'ar istikhara in wani abu ya taso maka mun taɓa magana kuma cewa istikhara ba wai ana yin ta ne idan ka zo zaɓi tsakanin wani abu da wani abu ba duk lokacin da ka zo za ka yi wani abu mai muhimmanci ko me shi to kai istikhara ma'ana Allah maɗaukaki ya sa ka dace a ciki inda sharri ya kaɗe ka daga kai mm. kada ka ce a'a ni na riga na san wani abun akwai alheri a ciki ko aure ne kaga aure ai alheri ne in tashi yinsa to ka je ka yi isara ma'ana idan akwai wani sharri a cikinsa banda in ka yi sakamakon auren nan zaka samu wani bala'i ko ba za ka daidaita da matar ba ko kuma zai zama cewa wasu abubuwa na rashin tarbiyya za su zo 'ya'yanku ba za su yi tarbiyya ba da lalacewa kaga idan ka roƙi Allah sai hana ka wannan auren shine abin da ake nufi in ko baka yi istikharar ba sai Allah madauke barka a haka kuma ka je ka sami waɗancan abubuwa ne don haka ashe ba magana zaɓi tsakanin abubuwa guda biyu ba bane a'a duk abin da za ka yi in kasuwanci ne in aiki ne ka samu makaranta za ka tafi ka yi istikhara to idan mutum ya zo zai faɗi wannan addu'a amma yau ba magana ne akan fa'idar istikhara ta sa muke wannan muke magana akan wannan hadisin ba magana ne akan siffofin Allah na zatinsa na zati ana nufin wanda koyaushe suna tare da zatin Allah ba sa rabuwa da shi daga cikinsu akwai waɗannan abu akwai kudura akwai ilimi shi ke nan abin da ke so mu gano a ciki shi yasa ya kawo mana shi allahumma inni astakhiruka bi ilmika ya allah ina neman zaɓinka ta hanyar me bi ilmika domin mai ilimi ilimin kuma da yake ya haɗa da abin da yake baya da abin da zai zo nan gaba ai shi fi cancanta ka shawarci shi hmm? yanzu ko aiki ne kake nema a wani wuri sai ka samu wanda da baya wannan aikin ya samu wannan aikin yake yi har ya gama shi ya daina kuma yake wani abu daban in ka tashi a cikin mutane ga kuma wani can bai san wannan aikin ba bai karanta shi ba ba a layin yake ba in kana so ka nemi shawara gunwa za ka je sai ka nemi shawarar wanda ya san wannan aiki yana da iliminsa ya yi a aikace wannan ina ma misali ne a rayuwar mu ta duniya saboda idan babu ilimi to ba fa'ida a nemi istikharar mutum a nemi istikharar abu a ce ya zaban maka abu domin shi kansa bai san menene mai kyau ɗin ba bai san menene marar kyau ba da fatan mun fahimta ashe kenan istikharar da muke wa Allah muna yi ne bi ilmi ilmi sifa ce ta zatin Allah ashe mu gaya wa Allah ya Allah muna neman zaɓinka da iliminka ma'ana saboda iliminka da yake ya ga mai komai da komai da abin da ya faru a baya da abin da zai zo nan gaba to ga wani abu na tashi ina so in yi shi ya Allah tun da ka san shi tun kafin in yi shi to ka zaɓan mini in akwai alheri in yi in babu alheri in bari mun fahimci abin shi yasa sai astakhiruka bi ilmika sai shi kuma wa astaqdiruka bi qudratika kuma ina neman ikonka ka zartan min da ikonka wato ina neman ina amfani kamar in ce ina tawassuli ina kamun kafa ina roƙon ikonka ya zama kai amfani da ikon nan naka wajen zaɓa min abin da yake zai mun amfani ina fata mun fahimci abin yau shine ma'anan astaqdiruka bi qudratika sai ce kuma wa as'aluka min fadlikal azim ina kuma roƙonka falalarka wadda take mai girma fa innaka taqdiru domin ku kai Allah kai ne mai iko wala aqdiru ni ba ni da wani iko wata alamu kai ne masanin komai da komai wala a'lamu ni ko ban sani ba don haka abin da ke bayan ɗakin nan bayan masallacin nan bayan abin da zai faru gobe duk ban sani ba kai ko ka sani yauwa in akwai maslaha a aiki kaza ka sani in babu maslaha ka sani auren wancan akwai maslaha ko babu ka sani yin aiki kaza akwai karatu kaza akwai alheri ko ba alheri ka sani ya Allah ka bani zaɓin abin da ke shine mai kyau saboda wannan iko naka da kuma iliminka wa anta allamul ghuyub kuma kai ne masanin gaibi masanin gaibin ma bai tsaya ga alimul gaibi ba in aka ce alimul gaibi masanin gaibi allamul ghuyub kuma mai yawan sanin gaibi mai tsananin sanin gaibi wato gaibin ba wai kawai ya tsaya a an san shi ba a'a tsananin sani daga farkonsa har ƙarshe domin ko Allah subhanahu ta'ala shi halicci komai har zuwa ƙarshen hadisi to mu karasa waɗannan hadisan sai mu tsaya yace wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam da yawa shi wannan hadisin yanzu me muka fahimta a ciki mun fahimci sifofi guda biyu sifatul ilmi da sifatul alqudra yawa ashe Allah alimun ne Allah qadirun ne Allah ya tasifu bi sifati ilmi wa ya tasifu bi sifati alƙudura Allah ya siffantu da sifar ilimi ya siffantu da sifa ta iko wannan iko ɗin da ilimi siffa ce ta in Allah ya ga dama yana tare da su ko ku siffa ce ta suna tare da Allah shi kenan daga su mun gane dalilin kawo su kenan yawa siffofi ne na zati wa sallallahu alaihi wasallam da faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa innakum la tad'una asamma wala ghaiban wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da mutane sai suna ta addu'a da ana daga sauti Allahu akbar ana ta daga sauti da zikiri shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce musu ku saurara muhlan ala anfusikum ce ku ala rislikum yace ku saurara ku yi a hankali innakum ai ku dinnan la tad'una asamma ba kurma kuke kira ba ma'ana wanda kuke kira ba kurma bane in kuka yi a hankali ya ji wala ga'iban ba kuma wanda baya nan bane yana nan tad'una sami'an basiran qariban wanda kuke kira mai ji ne mai gani ne kuma sannan kusa yake wannan ya nuna mana me hmm? na farko cewa addu'ar da za ka yi ka sassauta muryarka da ita in za ka yi addu'a haka nan in za ka yi zikiri sai wanda shari'a ta zo da umarnin a daga sauti a cikinsa kamar talbiya lokacin aikin haji umarnin abin da Allah maɗauki ya fi so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da Allah ya fi so a aikin haji shine a kwarara sauti da labbaik Allahumma labbaik a daga sauti a faɗa da kuma jini da za a zubar lokacin wato hadaya ko layya suna cikin ibadar da Allah maɗaukaki ya fi so a aikin haji kaga ashe kenan daga sauti anan sunna ce amma ban da wannan duk inda ba umarce ka ba in za ka yi addu'a ko za ka yi zikiri ka yi shi gwargwadon yadda za ka ji kai kaɗai ba sai ka daga sauti ba domin wanda kake kira ɗin nan wane ne ba kurma ba ne ba kuma baya ba ne ba kuma bebe ba ne yawwa amma sami'an ne mai ji ne basiran mai gani kuma sannan qariban yana kusa da kai wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani haka Allah mulki faɗa cikin alqur'ani da bayina za su tambaye ka dangane da ni fa inni qaribun sai ce to ni kusa nake ashe kenan ayi abu hankali abu na biyu da za a fahimta har yanzu shine Allah subhanahu wata'ala ya siffantu da siffar asam da kuma siffar albasar da siffar alqurb dukkan kuma waɗannan siffofi ne na me da suke alaƙa da zatin Allah subhanahu ta'ala yawwa wa qawlihi sallallahu alaihi wa sallam ah, da faɗin manzo sallallahu alaihi wa wasallam da yake cewa idza arada Allahu an yuhiya bil amri in Allah madaukaki yayi nufin yayi wahayin wani al'amari ko wani umarni takallama bil wahyi me bambanci tsakanin al'amari da umarni a larabci a larabci duka ana ce musu ana ce wannan amur wancan ma'amur amma a wajen jam'in ake bambantawa yawwa in an ce lamari wannan lamari kamar da muke faɗa da hausa daga larabci aka ɗauko lamari eh al'amuru ne shine aka yi kira'ar warshu a cikinsa ake cewa ko aka cire alifin sai zama lamar yawwa wannan kuma al'amuru bi ma'anan nadb da kuma wato al'amru ma'anarsa umarni akwai kuma al'amru ma'anarsa sha'ani shikenan a wajen jam'i za ka bambance wannan ana ce masa umur shine jam'in al'amru wanda yake ma'anar sha'an yawa hadhihi al'umur waɗannan lamurra yawa shi kuma al'amru wanda yake ma'anarsa shine umarni jam'insa shine awamir mun gane yawa to nan wanne ake nufi zai iya ɗaukar kowanne in Allah yana nufin ya yi wahayin wani lamari ko in yana nufin ya yi wahayin wani umarni nasa na doka kowanne zai ɗauka wannan hadisi ɗin yawwa sai ce to takallama bil wahayi sai ya yi magana da wahayi wannan shi kuma hadisi yana nuna mana mai sifatul kalami yawwa sifatul kalami nan kun ga an faɗe ta a cikin siffofin zati tare da cewa siffa ce ta zati kuma ta fi'ili kamar da muka bayani yawwa ya faɗe ta don mu ji cewa hakikatan ta zati ɗin ce sannan kuma tana zama ta wato fi'ili kamar yadda zai auku ranar tashin alkiyama yace wa fi hadithin ba'thi a hadithin tashin kiyama kulu Allah ta'ala Allah maɗauki zai faɗi ranar tashin alkiyama ce ya adam <clears throat> ya kira annabi adam fa ya kulu sai annabi adam ya yace labbaik amsawarka ya ubangiji wannan yaushe za a yi bayan an tada mutane tunda ku bayan tashin kiyama ne ashe nan yana nuna Allah maɗaukaki tare da cewa siffar kalami siffar magana siffa ce ta zatinsa tun fil azal yana magana to kuma duk lokacin da ya so ma yana magana mun gane yawwa a wannan hadisin yana gaya mana sifatul fi'li a dan ya ƙara bayyana mana shi yasa ya kawo wannan yawwa sai sai qulu lahu ya adam fa yaqulu labbaika al hadith har zuwa ƙarshen hadisi zai ce wa ahadithu kalamillahi hakanan hadisan maganar Allah subhanahu wa ta'ala fil mawqifi a matsayin inda aka tsaya tashin alkiyama ba Allah zai magana ba annabi sallallahu alaihi ya gaya mana ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam وينظر أشعم منه فلا يرى إلا ما قدم فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه هكذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال شيء سأكل شيء سيكي فاتقوا الله ولو بشق تمره babu wani daga cikin ku sai face Allah subhanahu wa ta'ala zai magana da shi babu tafinta a tsakaninsu babu bukatar a zo a ce ina mai fassara ka faɗa a fassara a gaya wa Allah Allah kuma ya faɗa a fassara a gaya maka wannan ajizu ne gazawa ce ko Allah ko babu gazawa tare da shi duk yaran da kake yi ya halicce shi to Allah zai ji shi kuma ya magana tare da cewa akwai maganganun malamai akan wurin tashin alkiyama wanda yare za a tashi da shi Hmm? wasu suna sun kwakwale su ta kwakwalo wannan harkar <laughs> kwakwale kwakwalen abubuwa wani zai sai ya tambaya wurin tashin alkiyama wani yare za a yi hmm? kai dai ka ji tsoron Allah mani ko yawwa dan da ka je gabansa duk in ka bude bakinka za ka yi maganar da zai gane kuma in ya faɗi magana za ka gane yawwa wasu malaman suna cewa larabci ne wasu kuma suka faɗi wani abu duk abin da babu dalili a kansa daga qur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam a barinsa ko a shiru a kansa shi ne fi Mm. wasu sun rajja hakika larabci ne ganin mafificin ne luga mafificiya kuma shi ne eh, yaren da Allah maɗauki ya zaɓe ya zaɓa ya sako saƙonsa na ƙarshe ta cikinsa ne alƙur'ani yawa domin babu hakikan ka kalli in ka karanta larabci za ka fahimci babu wani yare a duniya da ya kai shi ba ina faɗa a addinance kawai ma a addinance dama haka ne tunda Allah madauki yaran da ya zaba ai bai kamata kai ka zabo wani wanda ba shi ba ko ba haka bane yawa ina faɗa a lugance ka samu masu ilimin luga babu yaran da yake mai ƙarfi mai yawan kalmomi duk abin da kake so ka faɗa a duniya zaka iya faɗinsa da larabci ai mun taɓa wannan magancan yawa ba dan larabawan a zamanin yanzu sun tasirantu da wasu yarukan da wasu thakafofin eh, ba yawa suka je sai ga suna alfahari da wani yaren daban wanda ba nasu ba ba dan wannan ba babu abin da ka iya faɗi da shi ba kamar ko mu a hausa nan ai muna gani wata hausar tafi wata faɗi kamar hausar sokoto tafi hausar mu nan faɗi wajen yawan kalmomin da ake amfani da su a kira abubuwa kamar abin da kishe vocabulary wato kalmomin da za ka yi amfani da su ka kira sunan kaza sunan kaza ma sunansa kaza yanzu za ka ga mafi yawan mu. larabci da turanci sun shiga ciki sun yawa a ciki hmm? da za a koma waccan ku ta asali za ga akwai abubuwa da dama da zamu faɗa almuhim mu kyale wannan zancen a ranar da Allah madaukaki zai magana da bayinsa wannan hadisi ya nuna mana me cewa ashe Allah yana magana shikenan abin da ake so mu fahimta yawwa karka ce Allah kurma ne ko bebe baya magana a Allah subhanahu wa yana magana domin da kurmanci da bebanci na ƙasa ne Allah kuma babu na ƙasa tare da shi to balantana kuma ga hadisi kurkuku. wa kalamuhu li ahli aljannati haka nan magana da Allah zai yi da yan aljanna Allah madauki zai magana da yan aljanna yawa ya bayyana gare su har ya tambaye su kun samu dadin aljanna kun ji daɗi su ce eh sun gode ya tambaye su kuna son wani dadin daban su ce ya Allah banda wannan kuma me zaka bamu sai ce dadin ya bayyana gare su su ganshi Allah maɗauki zai bayyana ga 'yan aljanna su ganshi, a haƙiƙanin yadda yake kuma 'yan aljanna za su ce a ranar kamar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa 'yan aljanna za su ji ganin da suka yi ganin Allah din nan ya fi aljanna gaba ɗayan ta daɗi ku duba fa wannan gani ne na ido ba wani abu kaci ba ba wani abu ka sha ba ba komai ba amma za ka ji cewa ai asali dama abinda ake ci a aljanna menene abubuwa ne na abinci kuma Allah madauki shi zai sa maka ƙoshin ko rashin ƙoshi duk abin da kake so kai marmarinsa to za ka same shi wani wai ana irin wannan zancen ana kai mutane akan daɗin aljannawa ai aljanna in kana son abu kawai daga kayan tunaninsa sai ya zo sai ce to ai shi ya kamata a ce a bashi ya je ya taka ya je <laughs> ya ma'ana ya taka da kansa ko ya hau ya tsunko ya fi jin daɗin abin da zai ci hmm? wa kawai da kayi tunanin abu kawai sai ya zo maka sai ga kamar wai daɗin an rage shi to ai shi ita kalmar daɗi mecece ai ita ma wani abin halitta ne Allah ne ya halitta abin ya sa mana a mu sai ka ji daɗi a jikinka ka ji daɗi a bakinka a harshe ka ji wahala ka ji zafi ka ji ciwo ka ji tsami ka ji menene duk Allah ne ya sa mana in aka je aljanna kuma musu Allah madauki zai isa mana wasu abubuwa din da ba yauwa ba irin wannan daɗin na duniya ba duk abin da ranka din yake so wanda zai zama shine daɗi to irinsa za a sa maka Allah madauki ba haka ya gaya mana ba walahum fiha ma tashtahihi al-anfusu wata taladhdhu al-a'yun a cikin abin da za su samu duk abin da zai mu rai daɗi to shi ake samu aljanna da haka karka ce idan so kake ka fita ɗin ka taka sai ka fitan ka taka a aljanna ba wata doka ba umarni ba ku yi sallah ba ku yi azumi daɗi kawai za a ci to Allah ya kai mu Allah ya sa mana cikin da za su shiga aljannar kuma su ji wannan daɗi Abdullahi dan Abbas yana cewa duk abin da muka ji sunansa daga cikin kayan marmari na aljanna in yana da suna a rayuwar mu ta duniya ta yanzu sai ya ce to ba komai da ya hada su sai sunan kawai ma'ana abin da muke ji akwai giya ta aljanna akwai lemo akwai ayaba akwai menene duk irin fakiha rumman da waye zaka ji ana faɗa to wannan da zaka je ka yaga na duniya ɗanɗanansa daban yake da wanda zaka samu a aljanna ko wanda za mu samu a aljanna insha Allah duka mu gaba tayyib mun gama ko sai ce gairu duka ah, mimma ne wa gairu zalika mimma la yusa da wato wasu hadisai waɗanda ba wani ba na daga abin da yake ba a iya lissafi ma hadisai da dama ka zo a cikin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke bagana akan siffofin Allah wanda suke da alaka da zatinsa ba sa rabu da shi har abada sannan kuma akwai siffofi na fi'ili darasin mu na gaba insha Allah su zamu tattauna akai misalai daga Qur'ani su ma da misalai daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi